بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وأنا درست ما شاء البركة درست ملك بياني أكلمك كل من هذه المسلمين وأنا رانا تأشر لك ربوة الموبا شكرا تجلو بيدي شرنا بيوان بيدي بيدي رانا ashirin da hudu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu har yanzu idan ba manta ba muna nan muna bayani akan haƙoƙin musulmi akan musulmi ko kuma ladukan da ya kamata musulmi ya kusanta da su lokacin da zai mu'amala da ragowar mutane ina ga za mu na ashirin ko haka ne ladan je malam kyau بسم الله الرحمن الرحيم الشروط نعم عشرين ثمانين دقيقة أن يعفو عن ذلته ويستر من عورته وألا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه لقوله تعالى فاعف عنهم واستغفر إن الله يحب المحسنين وقوله جلت قدرته فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بأخر إلا إذا وقوله وأنت أفو عمن ظلمك وقوله لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا سفره الله يوم القيامة وقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته وقوله من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن أنا يوم القيامة نعم أنا نعم na'am subba fi subba fi uzuni akan cewa daga cikin hakkin musulmi akan musulmi shine in ya ma abu da kuskure kamar ka abu ba ga wasu suna da mutum idan aka masa abu zai damuwa wani kuma za ka ga in ma an mai abin sai ya ta ramawa sai a mai abin shi kuma ya rama shi kuma wanda ya shi ba wannan yana daga cikin shiloli sannan kamar yadda malai ce wani surumin aurati ya fita ta al'aurar ɗan uwan shi musulmi mana abin da ake so shi ne idan musulmi ne ɗan ka so ka fita ta al'aurar shi kun ce in ka shiga gidan mutum ana so idan ka shiga ka zama makawa idan kuma ka fito ka zama kurma saboda haka duk abin da ka gani kaka ce ka gani sannan kuma kar ka ba da shi labarin abin da ka gani in ka fitar da al'auran mutane kai ma Allah zai fito da ka al'aura kamar yadda aka rawaito daga Hassan Basari yake cewa na ga wasu mutane ba su da aibukuka amma lokacin da suka yi magana akan aibukukan mutane ke mutane da kirkirar musu aiki yace akwai mutanen da na gani kuma suna da aibubuka amma lokacin da suka shiru game da aibubukan mutane sai mutane suka shiru game da aibubukan saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci gaske mala ya faɗi wata magana mai muhimmanci cewa Allah ya kusan ma ila hadisi ya fi duk wani labari da kaga dan uwanka yana boye maka sakka to kai ma kakka dage cewa sai ka saurari wannan labari ina fatan mun fahimta da kaulin ala fa ku an musta Allah ya ce ku yi abuwa kuma ku yi rangwame inna Allah al muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa kaulin da rasku da rasku da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala ومن أوتي إليه a cikin أخيه شيء فمن أوتي له منها فيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان kaga wannan ayar tana magana a kan cewa in aka yi maka afuwa daga wani abu na laifin da kai wa ɗan uwanka da ka biye ta shi da biya kamar wanda ya kashe kenan ba a mai cuta shi ba na kone kamar afuwa wa aslaha fajiru ala Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura yayi bayani cewa wajen za a tsayi a tsayi a mana in mutum ya aikata mummuna ko ya maka mummuna ya halatta karama mai da mummuna amma Allah ce ya kawo to gaskiya yake faman afa wa afla fa ajiru Allah amma duk wanda ya afuwa to wannan ladan sa yana wajen Allah so yanzu da karama ka wuce da kuma Allah subhanahu wataala ya baka lada wanne kuma kaga gara Allah ya baka lada Allah subhanahu wa ta'ala yake wal yafu wani tsoro ala cikin tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wannan aya tana magana kan mista ɗaya daga cikin makusantar sayi na abubakar yana daga cikin waɗanda suka yaɗa labarin cewa na la'isha ta yi zina saboda haka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi waɗanda suke tabbatar da bara'arta saboda haka sai dina abubakar ya rantse cewa wannan abincin da yake ba shi a gidan shi ba zai kara ba shi ba shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa aya wacce take nuna falalar sayyidina abubakar kuma take nuna falalar na take kuma nuna falalar shi ma ta haɗin sai ina take nuna falalar shi wanda ya yaɗa ƙazafin نعم ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القرآن والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليغفروا a daidai ina ne falalar mista haɗin ta kaga Allah ya mai shaida da cewa yana daga cikin waɗanda suka yi jira saboda Allah to kaga falalarsa ta fito saboda duk wanda ya yi jira saboda Allah ai yana da daraja mai yawa والسابقون الأولون من المهاجرين har zuwa ƙarshe to kaga sai Allah ya hana sayyidina Abubakar saboda ya yi ko Allah ya ce masa haba da za a yi mutane masu falala idan ga rantsuwa ba za ka ba mu kusanci miskini wanda ya yi jira saboda Allah wani ya afu wani ya tsamu su afuwa mana kiran kun alati rubuna an yi rasar Allah wani ko ina ko kai ne za ka ɗauki za ka gina kuje sai ce Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa idan ladina yuzuna an tashi alfahishin cikin ladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah waɗanda suke so albasha ta yatsu. a cikin waɗanda suka yi imani da suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira ma'ana akwai abubuwan da wasu suke wanda bai dace ba wani lokacin za ka ga wata alfashen ba a san ta sai wani ya yaɗa wani ya ga wani ya yi wata alkafura maimakon in ya gani ya shiru da bakin sai ɗauko sai sa a facebook ko ya ɗauko ya sa a status ɗin shi to sai ya to cewa wasu ma ba su sani ba sai ta hanyar su za su san wannan bayanan da aka yi to kaga yana daga cikin waɗanda suka yi wannan ɗin da nan salon da Allah yake cewa duk waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani to lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izzan bawa ba abin da afuwa za ta ƙara masa sai ɗaukaka da kuma da nan sassanan yake cewa an ta afuwa man zana maka ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka da kuma faɗin salayar suru abdin abdin fitin ya illa ta tara hulmahu yau malkiyama ba yadda bawa zai fitinta wani bawa a duniya ka duk shi ma sai Allah ya siffanta shi wa da kuma fadin ka ya ma'ashara man amana bi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la muslimin ya ku waɗanda suka yi imani da zuciyarsu ya ku suka yi imani da amma ba su imani da zuciya ba to la tabitabul muslimin kada ku dinga cin naman musulmi wala تتبعوا awratihim kada kuma ku dinga bin al'aurarsu fa innahu man yattabi awrata akhihi muslim saboda duk wanda yake bin al'aurar dan uwansa musulmi shi ma Allah zai ba al'aurar ومن يتبع الله عورته يتبعه ولو في جنب بيته wanda Allah ya ba al'aurar ka to Allah ji sun ya tashi ko da a gefen gidan shi وقوله لفعل ثمانين كما إلى حديث قول وهم له كارهون سبتي أذن الآن في يوم القيامة suka saurari zancen mutane ba sa so to za a zuba maka dalman kenan ko a kunnan karana an kiyama mana in mutum yana magana in ya nuna baya su a ci أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته وأن يشفع له في قضاء حاجته إن كان يقدر على ذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون عقيم وقوله عليه السلام عليه السلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء نعم ina daga ciki idan mutum ya faɗa cikin makwabacin mutane kira daga cikin bayan allah na gari sukan yi bakin ciki idan rana ta zo ta faɗi wani bai neman taimako wajen su su sukan yi fata wani ya zo neman taimako wajen su kuma kowa zai taimaka ne gwargwadon yadda allah ya ba shi dama akwai wanda zai iya ba da kyautar miliyan ɗaya akwai wanda zai iya ba da kyautar dubu ɗari wani ma abin da zai iya ba da kyauta dubu ɗari biyar ba to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam fara a cikin hadisi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ku raina abin da yake na alkhairi ne ko yayi shi yasa ga mutanen mu na ƙauye wata idan ka je zo kana za ta ba zo da suka je su naira arba'in ba amma kuma sai ka gaya maka amfani akwai wani mutum da ya babba ne ma'aikatan gwamnati ya kai har aig mace abin nan shugaban polisawan najeriya amma akwai wata mace dukkan da za a yi biki a gidan shi za ta kai mai rabin kwanin jiki iya bukatar abin da take kuma yana jin daɗi to bukata ko yaya za ka ba mutum wata gudunmawa ko mai kuɗin mutum da za ka samu don kwala don kwala mu zuwa ka kai mai in dai yana ci zai ci daɗi yawa to shi yasa gaskiya yana da tsananin amfani ya zama cewa a kowa ya zama ya yi mu'amala ta kewace kewaye tsakanin su da yawansu musulmi saboda haka ana so ka taimaka masa in za ka iya Allah ya ce wata hawanu a yajiyar wata takwa aya ta biyu a suratul ma'ida Allah ya ce ku dinga taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi wa kauli subhana da faɗin Allah subhanahu wata ta'ala man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha duk ya yi ceto mai kyau to ya kulla huwa nasibun minha zai zama ya samu rahu daga cikin ta fa qawla rasul da fadin manzo Allah man nafaka an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafaka Allah wa an qurbatan min qurbi yawm al duk wanda ya yi wa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to shi ma Allah zai yayi maka bakin ci daga cikin bakin cikin rana a kiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah wanda ya taimaka ya sauƙaƙe wa mai wanda yake cikin tsanani Allah shi ma zai yassare mai rana a kiyama ko wani mutum da ya yi zinubai da yawa da ya zinubai da yawa amma da aka zo sai aka ga wasiyar da ya yi wa yaransa waɗanda suke kula da kasuwancinsu ya ce musu duk mutumin da ya zo in dai ya zama cewa ba shi da hali to kawai kuma ku da kai da shi saboda haka laifukan da ya shi ma Allah sai ya wa bayansa mala'iku dama ya ce musu su ma su kau da kai da shi ce komai ba matsala su wallahi malam yana daga cikin abubuwa waɗanda ya mutum yake samun daraja taimaka wa mutane ko lokacin muna karatu a jami'ar madina wata rana muka zo da dare na ɗauko wata mota haya shata muka zo za mu shiga makaranta sai masu gane suka ce ai ba zai yi su ba mu shiga ba ya mu shiga ba eh saboda lokaci ya riga ya yi Allah direban nan ya dage ya dage ya dage yace da Allah shi taimaka masa su bani shi da ke to ne da suka iya da ke ce mu shi wala in je yi irin wannan abun yana ganin canji a cikin rayuwar shi sai wani mutum da na sani a katsina Sun shekaru masu yawa kullum ya abinci mutum ɗari hudu ya sayi asibiti har zuwa yanzu har zuwa watan ne din nan da muka kammala hajji tare da shi wani lokaci ce nake tambayar shi yake yaya kake iya wannan aiki sama ina ka koyi taimako sai ce ma a wajen wani mutum ne mai ya koyi taimako yake wani lokaci ya yi aikin kano babu wanda ya san shi ya aikin kawai wani direba sai ya ɗauko shi ya zo da shi katsina a lokacin ba waya shi kuma ya fita daga hayyacinsa haka ya zo da shi katsina ya dinga tambaya dinga tambaya har sai da aka gano gidansu sannan ya kai shi a kai shi a cikin sannan ya koma kuma ya kai shi ya ce min a wajensa ya koyi taimako ai ya buɗe min hannunsa na ga wani ciwo wanda ya ji a wannan haɗarin to sai ya ce min yanzu wannan abincin da yake na mutum ɗari hudu kullum a daya kuri ita wala shi ba ganin wani na ƙasa jikin kuma yana ganin bu sai nake tambayar shi nake to ya direban nan kuwa ka kai kuɗi ka nemo shi eh, ita ya nemo shi ya ce mai mota ya kai ta haji shi wannan direban da ya masa wannan hari to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma na ƙasa malumi sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa ba saboda sadaka to duk lokacin da kake yin sadaka ko kake taimako Allah zai dinga fararo maka albarka a cikin rayuwa in abubuwan da ba na mantawa da su duk da sun yi shekaru ashirin da wajen bakwai da faruwa wata mace ta zo kano tana neman alhaji musa ta kiri dubai ta kawo ta zo kano tana neman alhaji musa idan aka ce mata a wace unguwa yake sai ku ce ta san unguwa kano ba, me sana'a shi sai ku ce da sun ya taɓa yin abin nan harkar nama mahauci ne da amma yanzu ba su san me yake ba saboda haka matan nan kuɗin da su ne ƙari duka tana neman rufe wani lokaci ita zo unguwar da mutu tana neman taimako sai wasu yara da yanzu sai ɗaya ba ta naira ashirin ɗaya ba ta naira goma a matsayin kenan sannan nan ko kenan kenan ta an sa ta ce ta gode wala malar tukwar ba ta ban gurin nan ba sai ga wani mutum Allah ya aiko ya tsau sai ya zo sai ɗauki naira hamsin sai ba wanda ya ba ta naira ashirin sai ɗauki bai jan ayi ba ai ba ma ya gurin suna ɗeje suna yira sai ɗauki naira ishirin sai ba wanda ba ta naira goma <laughs> kuma bai san abin da ya faru ba ba ma yanan kuma kawai wani mutum mai gidan ya zo nema ba yanan kawai sai ɗauki haka sai mutum ya yi taimako zai ga buɗe da rayuwarsa ya yi don Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يعود والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه in dai mutum yana taimakawa wani wani shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi zai wuya ta ga mutumin da yake taimakon mutane da dukiyar da ya in dai mutum ya samu dukiyarsa ta hanyar halal kuma yana taimakawa mutane wala da kyar ka ga yafiya shi wannan ka ga yafiya shi yana da shi yafiya shi yi karkar ba shi da kowa ya koma fara, to da kyar ka ga babu bayan ko dai a samun kuɗin shi ko kuma kuɗin da ya samu baya taimaka amma da wahala mutumin da ya haɗa waɗannan biyun ka ga yafiya وقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا شؤون في شفاعة جاء أبا فلان abin da ake nufi da shafa'a shine mutum ya zama yana buƙatar abu ka taimaka mai yana neman aiki ka taimaka masa ya samu yana neman aiki sai ka taimaka masa sai ya samu wannan aiki yana neman admission ka taimaka masa ya halatta ka rage kuɗi a wajen shi ne in ka ansa shi ne abin da ni alali ke cewa wani akulu bi shafa'a ta wajen shi da ci da shi wa yaqdi Allahu ala lisanihi insha Allah kuma in ya ga dama sai ya hukunta abin da yake a kan harshen Allah. Na'am. أن يعيده إذا استعاذ بالله وأن يعطيه إذا سأله بالله وأن يكافئه على معروفه أو يدعو أو يدعو له وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه نعم <clears throat> أنا iya nemi kanto da shi idan ya nemi ka ba shi a wato ka ba shi in dai yake don allah ka ban abu in dai kana da dama ka ba shi kamar da nan sallallahu ne ke man sa'ala illa wa man sa'ala billah fa aku sannan in ya ma abu mai ana alkhairi karama maka wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum ya zama bai da kalala a kanka kuma ya zama to cewa a kai ma ka samu lalai annabi sallallahu alaihi sallam idan mutum ya mata kyauta to yakan ka samu to idan kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta to zai saka maka akwai wani da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ya ce maka idan an kawo mana bayi ka zo ka kawo mai bayi kuma ya ɗauka ya bashi to haka ake so in baka da abin da zaka saka wa mutum ka ce mai jazakallahu Shi shine wannan hadisin da malai ya kawo malik sa'ada ba a fa ayyuhu wanda ya nemi tsari ta wajen ku da Allah to kuma ya tsara wa man ta'ala kun billahi fa to wanda kuma ya roki cewa ku bashi wani abu saboda Allah to ku bashi wa man da ku fa ajibu wanda ya kira ku walima ya ce ku zo walima ta cin abinci gidan shi ku daure ku zo in dai ba wani abu ka gani na munkari ba to wajibi ne in mutum ya kira ku walima ka je ko kuma kana da wani uzuri wanda ba za ka iya kauce masa ba wa man sana ilaikum ma'rufan fakati'u ko duk wanda ya muku aikin alkhairi to ku yi kokari ku saka masa fa in lam tajidu ma tukati'una wa bihi fad'una in ba ku samu abin da za ku saka masa ta to kuma addu'a hatta tarau annakum qad kafa addu'a ta yadda har za ku gamsu cewa kun saka masa ta wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda addinin musulunci yau ba da shi الأدب مع الكافر نعم الأدب مع الكافر يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة وأن أصحابها كفار إلا الدين الإسلامية فإنه الدين الحق وإلا أصحابه وإلا أصحابه فإنهم المؤمنون المسلمون وذلك لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نصحت بالإسلام وأن الإسلام هو دين البشرية العام فلم يقبل فلم يقبل الله من أحد دينا غيره ولا يرضى بشرع سواه ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدين يدين لله تعالى بالإسلام فهو كافر ويلتزم iyalahu bil'adabi tariya al'adabi tariya mana akwai abin da ake ce masa alwala wal bara Allah subhanahu wa ta'ala bai hana mu'amala da kafirai ba ya halatta ka yi mu'amala da kafirai amma kuma ka ji kana kin su a cikin zuciya Allah madaukakin sarki yana cewa la wawu an alladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin duk kafiri wanda maziya yake kaba ya halatta kyautata mu'amala da shi amma yana da tsananin amfani ya zama za ka kai shi a zuciyarka Allah ya hana ka so kafiri a zuciya la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaita min Allah fi shay'in illa an tattaku min so kada ka so kafiri a zuciyarka sai dai idan ka ji tsoron sharrin sa za ka iya nuna masa cewa kamar kana san shi idan ka ji tsoron sharrin to za ka iya nuna masa faran-faran za ka iya nuna masa kamar kana tare da amma duk wanda ya amincewa kafin zai samu matsala la ya kubo ne fi mu'minin illan wala zimma idan ka karanta yadda aka yi juyin mulki a januwari 1960 januwari ne ko? lafa januwari ne ko? na? januwari 1966 za ka ga daga cikin dalilan da suka jawo har aka wanda juyin mulkin akwai sakaci da manyan musulmai suka yi da kafirai kafirai ne suka shirya wannan juyin mulki aka kashe zaɓaɓɓun mu a shugabanci da kuma jagoranta al'umma da kuma tausayin al'umma to yana daga cikin kurakuran da musulman mu shi shine zai yi wuya ga kafir yana da pa da wahala Amma mun mutum zai ɗauko ya ce amintacce ne yanzu ko mu kasa-kasa za ka ga zai yi wuya a rana su ɗebo yaran su kawo su makarantun musulmai firamare ko kuna gani amma mu sai mu kai musu ba saboda turanci so yana da kyau mutum ya yi itikadi cewa ba wani addini wanda ya ci addinin gaskiya sai addinin musulunci hatta kiristiyaniki ba addinin gaskiya ba ne tunda an cakuɗa shi Allah kuma ya ce ne. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة kaga Allah ya ce allazina kafaru min ahli kitab wannan sai nuna cewa kenan hatta kiristoci ma kafare ne a suratul ma'ida laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda suka ce annabi ta dan Allah ne ko kafirci لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة duk waɗanda suka ce Allah uku ne su ma arna ne so kaga wanda yake nuna maka cewa arna ne don haka ya waje musulmi ya tabbatar a zuciyarsa tabbatar a zuciyarsa cewa kawai addinin da yake addinin gaskiya kawai addinin ne guda shi ne addinin musulunci amma duk wani addini wanda ba musulunci wato karya ne ina fatan mutum yake cewa a don haka ya taƙi jil muslim an na sa'irar milal wal adiyan batila shi ne abin da muka faɗa wa na saba ku illa addinin islami fa inna addinin haka sai addinin musulunci shi ne addinin gaskiya wa illa ashabuhu sai kuma sahabban mana mana waɗanda suke aikata addinin musulunci fa inna hum al-mu'minun al-muslimun sune mu'minai sune musulmai wa zalika li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine musulunci wa qawlihi subhana wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riki wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai alsan masa ba kuma yana daga cikin asararru ranar lahira wa qawlihi da faɗin Allah al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan ta fatan mun gane to duk wanda yana nuna mana cewa addinin da Allah ya yarda da shi shine kawai addinin musulunci ما لا يتفى بهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام ya waje ba musulmi ya gane cewa duk addinan da suka zo kafin musulunci to an goge su da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin sayyidina umar yana rike da wani bangare na ashura ya fushi sai wallahi lau musa hayyan ma wasu yawo ba tibai wala ko musa inda yana raye ba yadda zai yi zai yi lauka na musa hayyan ma wasu yawo ba tibai ko musa inda yana nan dole ya dina balle sai kuma so duk addinan da suka zo a baya ba su da amfani ya kawai ka zo ka ce za ka karanta bible dai ba mukamala za ka yi ba ba shi da wani amfani ba wata shari'a a bible wacce take existence dukkan shari'o'in da suke cikin bayan bil arba a wato ne su na'am shi ne yake wa min huna kan muslim yara anna kullu man lam yajid lillahi ta'ala bil islam fa huwa kafir duk wanda baya addinin musulunci to kafir ne wa yaltazimu iyalahu bil adabi tsariya ya waje ba duk wanda ba musulmi ba to kai mu'amala da shi da abin da zai zo zai mara a عدم اقراره على الكفر وعدم الرضا به إذ الرضا بالكفر كفر كفا نعم. ثانيا بغضه ببغض الله تعالى له إذ الحب في الله والبغض في الله وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى له kada ka dinga nuna mai kafirci da ke ko ka haife da shi ga mutanen mu yanzu mutum ya zama gwamna ya zama shugaban kasa ko ya zama wani abu amma bai taɓa nunawa wanda suke kasar shi musulunci wala kuma da yawa da sun musulunci ko don maslaha ayyukan ka gama teluwar ka ta shekara hudu din nan kila ya gamsu da musulunci ya ci gaba wacce irin nasara ce ba ta samu amma kawai baka da ba kana da ta kana da wani kana da aid kana da advisor duk tankiran arna kuma ba musulun musuluntar da su ba za su da su akalla idan ka musuluntar da su ka rage wa musulunci abokan gaba haka nan malam yake bugu bugu bugu bugu bugu bugu shine na biyu mana ka ƙi shi a zuciyarka Shi ne alwala wal bara Allah ya ce kada ku riƙi Yahudawa da Nasara a matsayin masoya sai ce wa man yata wallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya riƙe su daga cikin ku ya riƙe ka a matsayin masoya to shi ma ya shiga cikin su wallahu la yahdi al-qawmal zalimin kuma inna Allah la yadi kuma zalimin ko Allah baya shiryar da waɗanda suke azzalimi na'am عدم موالاته نعم ثالثا عدم موالاته ومودته لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آه. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم نعم yana daga ciki shi ne ko da makusantanka ne har na yi to ba ka an ce wannan ayar ta la ta jiru komai mu'minu da wa yau mai afiyar ba za ka taɓa samun mutane wanda suke imani da Allah da ranar lahira yuwatu tuna man haɗa Allah suna son wanda ya kauce wa hanyar Allah da manzansa ba ko da iyayensu ne ko yayayensu ko yan ko kuma danginsu an ce wannan ayar ta sauka ne akan Abu Ubai da Amir mai Jarrah an ce sun haɗu da baban shi a wajen yaƙi wata kashe baba saboda wannan hanyoyin su wannan shi ne karfin imani kaga sai na umar radiyallahu wani lokacin da aka gama yakin badar cewa ya da annabi sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan bai da cikin yakin badar sun guda karfin da ke kawai da aka yi ne kai shi ne don ka a samu matsala ma ko a ba shi ɗan uwan shi ya kashe shi ita shi akwai ɗan uwan shi a ba shi ke kai hamza a baka abbas ka kashe shi ko kuma ali bin abi talib akwai akili ya fito a cikin da take amma a baka a baka shi ka hallaka shi su kaga wannan shi ne san imani ya zama duk kusancin ka da mutum idan baya san Allah sai ma ba ka san shi mutanen mu suna sakaci da yawa za ga mutum ya amincewa kafai wannan kuma duk wannan amincin da aka yi wa kafirai ya jawo juyin mulkin da aka yi yanzu idan ka kalli yadda aka kashe sardauna da ka gani ka san wanda ya san sirrin gidan suka hana shi zuwa sallar juma'a a ranar juma'a da aka kashe shi suka ce masa ga sunan karshe kuma suka zo suka kashe shi a ranar da kuma yi sallar juma'a kuma da ka ga yadda aka yi tsirata biskintattuka kai ka san waɗanda suka cin gidan ne suna da kyau gaskiya mu kowa ya gyara kowa ya canza duk waɗanda zai ɗauka mataimaka su zama musulmai Allah madaukake sarki yana cewa ya nabi na amini la tattakhidhu bi qanatin min dini la ya'lunakum khabala waddu ma ana qad barat al baghdau fi afwahi min afwahi kuma tukfi suduruhum kada ku dinga ɗaukar mataimaka daga wasu su waɗannan mataimakan da za ku ɗauka la ya aluna ku kabara ba sa taƙaitawa wajen yin abin da zai zama gaban ƙasa kai su ma a yi suna fatan ma inda za ku sha wahala Allah ya ce gaba ta bayyana daga bakinsu amma wa ma tufi su biyu akbar amma abin da ya zamanto cewa ya koyi a cikin kirazin su shi ne ya fi girma da haka dai amincewa kafin yana da cikin kurakurai na na wuce? na rajan insafuhu wal adalu ma'a wa isdahu alkhairu lahu in lam yakun muhariba لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفتحوا إليهم إن الله يحب المفسدين فقد فقد أحاطت أباحت هذه هذه الآية الكريمة المحكمة الاقتصاد إلى الكفار وهو العدل وإنصافهم وإبداء المعروف إليهم ولم ولم تستغن ولم تستغن من الكفار إلا المحاربين فقط فإن لهم فإن لهم سياسة خاصة تعرف به أحكام المحاربين تعرف بأحكام المحاربين تعرف بأحكام المحاربين وبعلا كما يدعي جباتا تشكين جزاك وكافرين إذا تشكي تعمل معاملة فولا mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kyau shine dalilin da ya sa ya zama ka musulunta haka dalilin saboda haka yana da tsananin amfani ya zama to mutum ya kyautata musu mu'amala musamman idan ba ta ya a nan sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya sirkin shi na yaki yana wajen bayani ka san ko in dai ba a mu'amala ba zai taɓa yiwuwa nan sallallahu alaihi wasallam har yi an shi abincin da za a ci a wajen shi ya kuma ba shi sirkin shi na yaki na'am na'am رابعا وخامسا يرحمه بالرحمة العامة عامه إن جاء وسقيه إن عائشة ومداواته إن مرض وكإنقاذه وكإنقاذه من تهلكة من تهلكة وتجنيبه الأذى لقوله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء وقوله وقوله fi kulli bi kabidin radabatin ajr hmm. ana yin dai ka samu dama ka mai rahama ka ga kafiri bai ci abinci ba za ka iya ba shi abinci wannan zai iya sa ya gane mahaifin islam idan ya gane mahaifin islam kaga ila musulunci to kafin in abisha idan ya buƙaci ruwa da da shi ka kamar da ya zo a cikin hadisi akwai wata karuwa da ta shayar da kare kuma Allah ya gafarta masa to eh, ina kuma ga mutumin da yake dan adam wa mu dawa ta yin mariza ba shi magani ne rashin lafiya wa ka yi min tahalluka da kuma ceto shi daga halaka wata zunubi ga da kuma an ka zo abin da zai cutar da shi kai maza maza kan yi tantan shi da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada nan sallallahu irham man fil ardi yarhamuka man fis sama ku ji kan wanda yake kanka wanda yake sama zai ji kan Allah ya ji wa kauli da fadin sa fi kulli zi da rutbatin ajab fi kulli zi da rutbatin ajab duk wani mutumin da yake da hanta sun ka ba shi abin za da samu lada ko armi so kin shi ba zai hana kuma في مقامه نعم, نعم. سادسا عدم أذيته في ماله أو دمه أو قربه إن كان غير محارب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزال فلا تظالموا وقوله من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة na ji sa'ai da gani ki ba zai ce gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ya ku bayina na haramta muku zalunci a karan kaina na haramta zalunci a karan kaina kuma na sanya shi ya zama harama tsakanin ana bi halatta ka cutar da musulmi ba ko a ke ko a ko a matsayin shi haka shi ma kafin in dai ba wanda yake ya baka bane bai halatta ka cuta da shi saboda wannan hadisi ya gama kowa da kowa malam ya kawo wani hadisi cewa annabi ya ce duk wanda ya cutar da kafirin amana ta yi yin wasu ma ya shira na kiyama wani hadisi bai inganta ba gaskiya malamai sun na shi wasu ce ma hadisin ƙarya ne lokaci wani hadisin da ka karanta ya rana ga gida ce da magana annabi sallallahu alaihi tabi'an jawabin wannan hadisi na karshe ko a yasa ne rauni ne ko da hausa ko da ko da larabci ka sa ba isa gaban shi don ma suka aiki ne wannan gashi nan man aza zuniyan rana kasu yau mai kiyama nan ba fit kushen layi ne nan da ba ko ka soke shi ba ya ka rubuta mai rauni ne نعم نعم سابعا جواب الاهتداء إليه وقبول هديته نعم. وأثر نعم. طعامه نعم سابعا نعم. جواب الاهتداء إليه وقبول هديته وأكل طعامه إن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا ولقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعى إلى طعام يهود بالمدينة فيجيب الدعوة ويعقل مما يقدم له من طعامهم mana ya halatta ka yi masa kyauta ya halatta in ya masa kyauta ka amsa shi ne ma'anar jawabin ijayi ilai wa kabula aliyyati me yasa amma fa da kuma cin abincinsa in dai kirista ne ko bayan hudu. saboda nan sassa Allah madaukakin sarki yana cewa amul ladina utul kitaba illallah da kuma yankan waɗanda aka ba wa littafin shi ma ya halatta gare ina fatan mun gane sannan kuma ya inganta cewa nan sallam yahudawa suka yi kira cin abinci bai ji mu da'awa sai ya hanta wai a min ma ya kaddamu lahu fi ta'ali in kuma suka kama abinci yana hanta to in baka ji tsoron sharrin su ba ya halatta ka ci abinci tun da wasu arnan za su iya halaka ka kama nan sautaram kaza ya ce ya taɓa zuwa ya ci abincin su su biyu da wani sahabi sahabin yi shi kuma wannan abincin da ya ci na khaibar har dab da zai mutu ma yana jin shi har fataki kan fataki ne ko eh sun ga yana so sai suka gamma suka sa poison a ciki sanin sallallahu alaihi wasallam har dab da zai mutu yana ji amma shi sahabin ya mutu ta so in ka ji tsoron sharon su za ka iya kin cin abincin Ya ce, ya ce, ya ce a... Ah, ah, Na. adam in adam in kawo ina zaminin adam in kawo ilmu ina wajen wazo ne ta hilfi kitabi ya fi kitabi ya fi min alfafa da kawai ne ta ala iman ilmu ina ta min alzawaji filfafir mutulaka lahun illin lahun wa lahun ya ilmu na lahun wa kawai وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابية والمهسنات من المؤمنات والمهسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مهسنين غير مصافحين ولا مستحفظين أبدا نعم أنا bai halatta ka aura masa mumina ba haramun ne aura wa mushriki mumina Allah ya ce bawa mumini ya fi يبحث عن مدان ألا كما يتلاهن هل لهم ولا هم يهلون لهم سوبا تهالت تغريس رسوما فتهالت تغريس رسوما سوى ذاك دي هالت تغريس في عوري مسلما با أكن إجماع مسلما لا تجي تعور مسلما شنو معنى لا هن هل لهم ولا هم يهلون لهم سنن Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta ne. kada ku aurawa mushrikai har sai imani wa qala ta'ala na wa qala ta'ala fi ibadati nikahil muslimin kitabiyya amma shi musulmi ya halatta ya auri kirista ne littafi a suratul maida ya ce biyar musulmatu mai mu'mina ya halatta musulmi ya auri katangaggiya daga cikin mu'minai wani mustanatu min allazina utul kitab ya halatta ya aure katangajiya daga waɗanda aka ba wa littafi cikin kafin ku idan a kai ki wannan kun ba su ladan su mutsini da gaira mustafihi kuna masu nufin aure gairu mustafihi ba da nufin zina ko kwartanci ba ba da nufin zina ba wala mutu fi akdan ko kuma tsaye mata ana dai waɗannan abubuwan da malam ya faɗa abubuwa ne waɗanda za su gane girman musulunci da kuma yadda musulunci duk da yadda yake ƙin kafirai da kuma bai ce a dinga mu'amala mara kyau da su ba akwai lokacin da musulmi ya yi sata ya kasu alawa kafiri ba yahudi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi dogaye a cikin alkur'ani yana yi wa musulmai da kuma annabin su kashe a suratul nisa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا haɗin yin حكما Mun saukan maka da littafi ne da gaskiya don ka yi wa mutane mutunci na kakka zama mai kara mahaifa Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da ka nemi gafara Allah saboda Allah ne yawan gafara ina fata mun sani za mu tsaya a nan ban sani wannan kwaikin ba ko guda biyu ne sai mu ce المرسلات يعني ما تقام yana ɗauke wannan salatu yana ya zo da ma'anoni ne daban-daban al-muqtanatu min al yana nufin yaya amma wannan salatu min ladina wuce kitab su kuma ka ku. saboda kalmar mulki tana zuwa da ma'anoni har guda tana zuwa da ma'anar ƴaƴa tana zuwa da ma'anar zanzanku tana kuma zuwa da ma'anar tana zuwa da ma'anar ya'ya tana zuwa da ma'anar kakan da da kuma wasu ke ɗaya su ana duk ta zo da duka da haka na farko mala ya ɗan mana gyara ne na farko yana nufin yaya na biyu kuma yana nufin ƙasar kasan kamammu don haka wannan yana nuna cewa in dai ahalin kitab ce to ba za a aure ta ba sai idan ta zama ramaniya ta ga shi yasa wasu malaman suke ganin bai halatta ma a aure kirista yanzu ba saboda kusan dukkan su ma ba kamar ba ne da kirka samu kamaniya shi sa wasu suka ba da wannan kasance a yanzu ba wata kirka ma da ya halatta musulmi a wani duk da mutanen mu suna aura kuma sai da ya zama bala'i sun shi ma dama sukan sha daga wajen shi yin da ma za su haɗu ne ma ba yi Allah ya kare mu, Allah ya ba mu wa